بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر da takaitaccen tafsirin alkur'ani a cikin sauti. Suratu Saffi an saukar da ita a Madina daga zaburar da muminai akan taimakon addini. Tafsiri Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa huwa azizul hakim. Dukkan abin da yake cikin samai da ƙasai na halittu suna tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba, kuma shi ne mabawayin da babu mai rinjayarsa, mai hikima a halittarsa da shari'arsa da ƙaddarawarsa. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ku waɗanda kuka yi imani da Allah don me kuke cewa mun aikata kaza alhali ba ku aikata ba kamar faɗin ɗayanku na yaƙi da takobina na doki kaza alhali bai yi yaƙi da takobinsa ba kuma bai doki komai ba كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون wannan abu maras kyau ya munana kuma ya girmama a wurin Allah shine ku rika faɗar abin da ba aikatawa domin ba abin da ya kamata ga mumine face dai ya zama mai gaskiya tare da Allah aikinsa yana gaskata maganarsa ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كانهم بنيان مرصوص حقيقه Allah yana son muminan da suke yin jihadi a kan tafarkinsa don neman yardarsa suna masu yin sahu sashen su a gefen sashi kai ka ce gini ne wanda yake haɗe da junansa yayin da Allah ya ambace yaƙi kuma ya yabi muminai masu yin sahu a wajen yaƙi a kan tafarkinsa sai kuma ya ambace yanayin da sahabban annabi Musa da annabi Isa suka kasance a kai na saɓawa manzanninsu saboda ya tsoratar da muminai kan saɓawa manzansu ya ce واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين يا كي منزو كتنا lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa, Ya ku mutane na, me yasa kuke cutar da ni ta hanyar saba umarni na alhali kun san cewa ni manzon Allah ne zuwa gare ku. To a yayin da suka kauce wa saƙon da ya zo musu da shi na gaskiya, sai Allah ya kautar da zukatansu ga barin karɓar gaskiya da daidaita a kanta. Hakika, Allah baya datar da marasa yi masa biyayya ga gaskiya. واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ya kai wannan manzo ka tuna lokacin da annabi isa dan maryam ya ce ya ku banu isra'ila ni manzon allah ne gare ku ya aiko ni gare ku ina mai gaskata littafin da ya sauka gabani na attaura kuma ba ni ne farko daga cikin manzanni ba kuma ina yi muku albishir da wani manzo da zai zo baya na sunansa ahmad amma lokacin da annabi isa ya zo musu da hujjoji bayyanannu da suke nuna gaskiyarsa sai suka ce masa wannan tsafi ne bayyananne don haka ba za mu yi masa biyayya ba ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين babu wanda ya kai tsananin zalunci fiye da mutumin da ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah ta yadda ya sanya masa abokan tarayya da kishiyoyi yana bauta musu koma bayansa alhali ana kiransa zuwa ga musulunci addinin kaɗai ta Allah tsantsa hakika Allah baya datar da waɗanda suka zalunci kansu da yin shirka da sabon Allah zuwa ga abin da su take cikin sa يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون waɗannan masu ƙaryatawa suna son dushe hasken Allah ta hanyar miyagun maganganun da suke fitowa daga gare su don ɓata gaskiya Allah zai cika haskensa ko da ba sa so ta hanyar ya ɗaukaka addininsa a duniya gabas da yammacin ta. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah shine wanda ya aiko manzonsa Muhammad da addinin musulunci, addinin shari'a da nusarwa zuwa ga alheri, kuma addinin ilimi mai amfani da aiki nagari don ya ɗaukaka shi akan sauran addinai baki ɗaya, ko da kuwa mushrikai ba sa son hakan kuma ba sa son ya samu kafuwa a bayan ƙasa. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم عذاب أليم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta musu shin ba na nusar da ku ga wani kasuwanci mai riba ba kuma wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi ba تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون wannan kasuwanci mai riba shine ku yi imani da Allah da manzansa kuma ku yi jihadi a tafarkin Allah mai tsarki ta hanyar ciyar da dukiyarku da ba da kawunanku domin neman yardar Allah wannan aiki da aka ambata shine mafi alheri a gare ku in har kun sani don haka ku yi gaugawa zuwa ga wannan kasuwanci يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات ribar wannan kasuwancin shine Allah zai gafarta muku zunubanku kuma ya shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a su da bishiyoyinsu kuma ya shigar da ku wasu gidaje na zama masu kyau a cikin aljannatai na zama waɗanda babu tashi daga cikin su wannan sakamako da aka ambata shine babban rabo wanda babu rabon da ya kai shi. wa ukhra tuhibbunaha نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين daga cikin ribar wannan kasuwancin akwai wani abu da kuke so na gaugawa a duniya shine Allah ya baku nasara da galaba akan abokan gabarku kuma ya muku buɗi na kusa shine buɗe garin Makka da wasunta to ya kai wannan manzo ka ba mu mine labarin abin da zai faranta musu rai a duniya na samun nasara da kuma rabauta da aljanna a lahira يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta masu ku kasance mataimakan Allah ta hanyar taimakon ku ga addininsa wanda manzon ku ya zo da shi kamar irin taimakon hawariyawa a lokacin da annabi isa ya ce masu wane ne zai taimake ni zuwa ga Allah sai suka amsa masa cikin gaugawa suka ce mu ne mataimakan Allah sai wani bangare na banu Isra'ila suka yi imani da annabi isa wasu kuma suka kafirce masa sai muka karfafi waɗanda suka yi imani da annabi isa akan waɗanda suka kafirce da shi sai suka wayi gari suna masu cin nasara